بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu dora akan darasin mu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratun namli jiya mun kwana ƙarshen aya ta hamsin da tara faɗin Allah maɗaukakin sarki faɗin Allah maɗaukakin sarki قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى Allahu khairun amma yushrikun Allah yace da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai kirari da yabo ga Allah sannan amincin Allah ya tabbata ga bayinsa waɗanda ya zaɓa Allahu khairun amma yushrikun cewa Allah shine mafi alkhairi ko kuma ababen da mushrikai suke shirka da Allah da su cewa ka dubi abin da Allah ya maka na ni'imomi da baiwa da gata da rufin asiri sannan ka kalli duk wani abu da zuciyarka ta rataye da shi koma bayan Allah shin wannan abun ya yi maka wani abu kwatankwacin wadda mahalicinka ya yi babu to Allah ya samu dace za mu tashi a farkon aya ta 60 da sai Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء وأنزل فأنبتنا به حدائق ذات بهجة الله أكبر لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله مع الله Allah ya ce, An man karaka samawati wal arda shin wane ne mafi alkhairi, ababen shirkan da kuke shirka da su, Allah ya ce ko kuma wadda ya halitti sammai da ƙasai. wa anzala lakum minas sama'i ma'an wanda yake saukar muku da ruwa daga sama fa na bihi hada'ika ta bahajatin Allah yake da wannan ruwa da muke saukarwa daga sama Allah yake sai muka tsirar da lambuna gonaki Allah yake gare ku waɗanda suke da ban sha'awa inji Allah wannan ruwa da muke saukarwa daga sama Allah ya da wannan ruwa muke fitar muku da gonaki ka je gona ka je lambu ka ga ayaba ka ga abarba ka ga mangoro ka ga gwaiba Allah ya ce ku duba irin alkhairan da na samar muku in ji Allah amman kalaka samawati wal arda Allah ya ce shin abinda kuka rike koma bayan Allah su ne mafi alkhairi ko kuma wadda ya halitti sammai da kasai wa anzala lakum minas sama'i ma'an wadda yake saukar muku da ruwa daga sama fa ambatana bihi hada'ika zata bahajatin Allah yace da wannan ruwa da muka saukar daga sama sai muka tsirar muku da lambuna da fadamu zata bahajatin Allah yace masu abin ban sha'awa da burgewa inji Allah ma kana lakum an tumbitu shajaraha Allah yace fa ba zai yiwu gare ku Allah yace ku tsirar da koda itaciyar da take cikin lambunku ba inji Allah ilahun ma Allah Allah ce yanzu har akwai da za ku hada shi da Allah inji Allah har akwai wani wadda za ka hada shi da Allah Allah ce ma kana lakum an tumbitu shajarha gonakinku na dabinai gonakinku na inabi fadamunku lambunanku mangorori gwaibobi da duk abin da kuke a fadama Allah ce ma kana lakum an tumbitu shajarha Allah yace inda zan yi yarjejeniya da bayi kai ka tsirar da gwaiban Allah ce ni zan sa mata 'ya'ya kai ka tsirar da mangoron Allah ya ce ni zan sa ƴaƴa Allah ya ce kai ka fitar da karan masaran ni zan sa maka goyo Allah ya ce ka fidda dawan zan sa zangarniyan dawan Allah ya ce ma kana lakum an tumbitu shajarha Allah ya ce ko icen ba za ku iya fitarwa ba sai na zub da ruwan na tsirar da shi in sa muku abinci a jikinsa in ji Allah Allah ya ce an ilahun ma Allah Allah ya ce to yanzu har akwai wanda za ku haɗa da shi ni na yi doka ku ibin dokan Allah ya ce ku je ku bi dokan wani Allah ya ce kuma kan ku adalci Allah ya ce ku bar labari وآية لكم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا منها Allah ya ce wa ayatul lahum Allah ya ce ga wata aya zuwa ga bayi, ga wata alama zuwa ga bayi Allah ya ce ga wani abun da zai in kayar da ku ni ne kadai abin bauta ba abin bauta da gaskiya sai ne, Allah ya ce al'ardul maitatu Allah ya ce matacciyar kasa yadda ta bushe a hayaina ha Allah yace sai in rayar muku da kasar ta hanyar zubar da ruwan sama a kanta wa akarajna minha habban Allah yace sai in fitar muku da tsaba da za ku ci abinci a cikin wannan kasan inji Allah a ya'kulun Allah ya ce daga wannan tsaba da yake fitowa daga ƙasa da na zub da ruwa Allah ya ce fa iya abincin ku kenan in ba abinda na fitar daga ƙasa ba Allah ya ce ba ku da abincin da na fitar. mai maitatu Allah ya ce ga aya da zan ba ku dalili akan ni ne Allah inji Allah ni kadai ya kamata ku rike babu wani abin bauta koma bayana inji Allah Allah ya ce kasa matacciya yanzu ka je ka da rani ka shuka in ka shuka ka shuka banza Allah ce a hayaina ha in na tashi rayar da kasan Allah ce sai in zubar da ruwa wa akrajna minha habban Allah ce sai in fitar muku da tsaba da za ku ci abinci a jikin sa fa minhu ya'kulun Allah ce fa abinda nake fitarwa daga kasa shine kadai abincin bai inji Allah وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب الله يتي إن زبد الروان سي إن بتر مكو دكونكي ندبيني دإنبي وفجرنا فيها من العيون الله يتي سي إن بغر مكو دإدن دون الروا الله يتي راسي أمفاني دشي ليأكلوا من ثمره الله يتي دك إنا ونن ayyukan ne gare ku Allah ce don ku samu ‘ya'yan itatuwan ku ci wa ma amilatu aidihim ma din nafiya ce Allah ce ba fa hannunku ne ya muku abin da kuke ci ba a fala tashkurun Allah ce to bara ku gode mini ma Allah ce ni kuma na hana ka abu ka ki hannuwa Allah ya ce amman kalaka samawati wal arda abinda kake ganin ka rike mai gidanka uban gidanka abinda ka rike kace ganin kana bauta mai koma bayan Allah Allah ce shine mafi alkhairi amman kalaka samawati wal arda ko kuma wanda ya halitta samai da kasai wa anzala lakum minas sama'i ma'an ya saukar muku da ruwa daga sama fa ambatana bihi hada'ika zata bajatin Allah yace sannan Allah yace muka tsirar muku da lambuna da fadamu masu ban sha'awa Allah yace ma kana lakum an tumbitu shajaraha ba zai yiwu gare ku Allah ku iya tsirar da itatuwan ba sai Allah ce a ilahu ma Allah Allah ce yanzu akwai wani ilahu tare da ni akwai wani wanda zai cece ka ya rike ka ya rufa maka asiri kuma bayan Allah Allah ya ce balhum qaumun ajilun Allah ya ce bari su dai mushrikai mutane ne kawai da suke da damuwar su dinga hada Allah da wani amma in ba haka ba Allah ya ce ku nuna abinda waɗanda kuke ganin sun muku me suka muku inji Allah a suratul aqab cewa Allah ya aruni ma za khalaqu min al-ardi Allah ya ce aruni ma za ka raku min al-ardi ku nuna mini ala ya mu je ka nuna bishiyar da mai gidanka ne ya yi ta idan dabbar ta ciyawa Allah ya ka nuna ciyawan da mai gidanka ya yi da kai da mai gidanka Allah ce abincin Allah kuke ci Allah ce balhum qaumin ya adilun Allah ce bari su dai mutane ne da suke so kawai su dinga kishiya ma Allah duk lokacin da aka ce a kadaita Allah da bauta Allah ce sai sun samu wani abu da za su rike tare da Allah to sai Allah ya ce البحرين حاجبا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون abinda kuka rike koma bayan Allah sune mafi alkhairi ko kuma wanda ya sanya muku wannan ƙasa tabbatacciya ka dubi yadda duniya ta yadda Allah ya shimfiɗa bayan ƙasa sai a gina gidan sama hawa ɗari ƙasar bata girgiza ba dukkan ƙasa ƙasar Allah ce amman ja'alal amman ja'alal arda qararan Allah ce wannan ƙasa ni na sa muku ita tabbatacciya ka taba ganin wani mai sai da fili da suke raba kuɗin da Allah amma ai ƙasar ƙasar Allah ce ƙasar Allah ce Allah ya ce an manta alal arda qararan wa ja'ala kilalaha anharan wane ne ya tsaga muku tsakanin wannan kasan ya fitar muku da kogi kogi koji inji Allah wa ja'ala lahara wafiya ya kuma sanya duwatsu a bayan wannan kasan wa ja'ala bainal bahrain hadiza wane ne ya sanya shamaki tsakanin teku guda biyu wannan baya iya garwayuwa da wannan inji Allah in ba ne ba مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان Allah ce kogi ne aka kwalalo shi a magudana guda Allah ce amma teku biyu ne ruwa biyu ne wannan ruwan yana wannan gefen wannan ruwan yana wannan gefen bainahuma barzakun la yabtiyan Allah ce to a tsakaninsu na sa wani shamaki Allah ce ba za su iya haɗuwa su garwaye ba inji Allah idan ka ɗibi ruwan wannan a kofi ka ɗibi ruwan wannan a kofi idan ka haɗa a kwano wannan ɗin zai tsaya a janibin da yake ne wannan ma ya tsaya a gefen ko ka garwaya ba za su garwaye ba inji Allah wadda Allah bai nal baharai ne hadiza Allah ce a ilahun ma Allah yanzu akwai wani abin bauta da za ku haɗa shi da Allah bal aksaruhum la ya'lamun Allah ya ce mafiya yawan mushrikai Allah ya ce ilimi ne game da Allah ba su da shi to sai Allah ya ce أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا yujibul iza idza da'ahu Allah yace wai wane ne yake amsa addu'ar wanda ya shiga halin kakani kayi wa yakshifu su'a sannan kuma ya yaye bala'in da mutum din ya fada Allah yace wai yake da wannan iko idan ba ni ba inji Allah jama'a mun fahimta idan da kana da mai gidanka shugaban kasa ne kana da mai gidanka gwamna ne lokacin da barayi za su shigo cikin gidanka har sai a kashe ka mai gidanka bai san an kashe ka ba Allah ce banda ni ba wanda zai san halin da kake ciki a wannan lokaci jama'a ku dubi yadda mutane suke wasa da Allah yadda suke wasa da su yadda suke wasa da su na nasaratu uwar gidan annabi Ibrahim maman annabi ishaq kakar su annabi musa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari a hadisin bukhari wata ran annabi ibrahim ya yi tafiya da ita sai suka shiga wata alkarya wannan alkarya waɗansu malamai suka ce sarkin wannan alkarya shine ake cin shi na maru daga cikin ɗabi'arsa shine duk matar da ya ga ta mishi ko matar wane ne sai ya sa a ƙwace ta sai kuma ya kashe mijinta lokacin da suka shiga wannan alkarya sai aka kai mishi labari ai ga ibrahim ya zo da wata mata kyakkyawa suka siffanta ta sai ce to a je a tambaye shi meye alaƙarsa da ita a taho da ita lokacin da aka tambayi annabi ibrahim sai ce yar uwata ce aka ɗauki na nasaratu aka tafi da ita annabi ya ce inda aka je aka ajiye na nasaratu a cikin gidan wannan kafirin yana saukowa daga sa. lokacin da ta ji takunsa yana saukowa sai ta ɗaga hannu sama sai ta roki Allah ta ce Allah Allah don imanin da mai da kai kai Allah ne ta ce Allah don imanin da na yi da annabi ibrahim manzan Allah ne Allah don kai kaina da na yi daga zina Allah ka tsare ni daga wannan kafiri annabi ya ce yana fa yana saukowa sai ya zame ya faɗi sai gefen su ɗaya shanye a kansa aka fara wannan ciwon shanyewan gefe ɗaya mijinta annabin Allah ne manzan Allah ne mijinta khalilur rahman ne to da yake shi dama annabi ibrahim ai ana ce mishi imamul hunafa limamin yan tauhidi to dama karatun da ya gaya wa matarsa idan kin ga wata danja ta kama ki nemi Allah karke da ki nemi idan kin ga wata danja ta kama miki ko a ina ne ki nemi ta ina ki nemi Allah ki jama'a Allah a cikin alkur'ani ya ce daga kaga wata danja ta fara kamawa fafirru ilallah Allah ya ce ku ruga da gudu ku nufi zuwa ga Allah Lamar marja wa lamar da minka illa ilaika. lokacin da ta ji wannan kafiri na zuwa sai ta daga hannu ta roƙi Allah sai ta yi ta tawassuli da imaninta ta ce Allah don yarda da na yi da kai kai Allah ne Allah don yarda da na yi da annabi Ibrahim manzan Allah ne Allah don bin dokanka da na yi na kame kai na, Allah ka tsare ni Allah sai tsare ta idan da matarka ce yanzu ba zunduma ihu za ta yi ta yi ba ihu za ta yi ta yi to ka dubi yanzu wannan ba abin burgewa a cikin abin Karshe? ita ce ya roƙe ta ta roƙa mishi Allah ya yaye mishi jinyan ya roƙa ta roƙa mishi Allah ya yaye jinyan a wajen shi ya ɗauki kyautan hajara ya bata to dama kusan shekaran su tafa'in ba su aihu ba hajara tana karama tana daga cikin bayi a cikin gidan sai ya ɗauki kyauta ya bata a matsayin tukuici na warkar da shi da ta yi roƙa mishi Allah ta yi warki lokacin da saratu na na saratu ta dawo ta samu mijinta annabi ibrahim ta gaya mishi duk yadda aka yi sai yayi godiya ma Allah sai ta ce mishi to ya annabin Allah tun da dai gashi mu iya zaman da muka yi Allah bai azurta mu da aihuwa ba ga wannan yar karamar yarinya ku yanga an bamu ko na baka ita ce ka yanta ta ka aure ta ko Allah zai azurta mu da ɗa annabi ibrahim ya ce to ka jifa don Allah ma kai ka san su addinin da gaske suke tsakanin su da Allah ko na baka ita ne ka aure ta ko Allah zai azurta mu da ɗa annabi ibrahim ya karbi na na hadara yana auranta sai ga ciki na annabi isma'il aka aiki annabi isma'il ta ci jaraba ko ba ta ci ba ta ci jarabawa ita ta ba da matan wa mijinta ita bata ta aihu ba kuma ta ce ko Allah zai azurta mu da aihuwa aka zo aka haifi annabi Ismail annabi ne manzo ne tun yana yaro aka yi bishara ma annabi Ibrahim bayan an haifi Ismail din sai da aka shekara goma sha uku tukunna ita kuma na nasaratu aka ba ta Isa to tun daga kan Isaka kuma da ta dinga bulbulo su jikoki duk su annabi ya kudin nan jikanta ne suka zo aka fitar da su annabi Yusuf su annabi Musa kamar yadda muka taba karanta jerin gwanon jikokinta a cikin alkur'ani Allah ya mai mata tafi ko bai mata ba za aka suke inda yanzu ne sai ta ce sai daga karfi na ya kare da ka ci amana na haka ne ko ba haka bane sai tun baka da aiki muke tare mun yi ta wahala yanzu ne ka dan samu yanzu kuma za ka yi aure ka san galibin mata jarrabar da suke faduwa a kanta akan kishiya dai ɗaya ne Allah ya musu rahama da jin kai a zuciyarsu game da mazajensu inda su yi aure yace man ja'ala al-ardha qararan amman al mutarra idza da'ahu Allah yace wane ne yake amsa addu'ar wanda ya shiga halin kakani yi wa yakshifu su'a kuma ya yaye musifar da aka shiga akwai wani in ba Allah ba wallahi tallahi babu duk abin da ya same ta wallahi idan ba Allah ba ba wanda ya isa wannan abu وإن يمسسك الله بدر فلا كاشف له إلا هو الله أكبر Allah ya ce wa in yamsaka Allahu durrin fala kashifa lahu illa huwa Allah ya ce idan Allah ya shafe ka da alkhairi fa in yamsaka Allahu durrin fala kashifa lahu illa huwa in Allah ya shafe ka da wata cuta Allah ya ce ba wanda ya ise yayi sai in na yayi gaskiya ne ko ba gaskiya bane wannan ke sa mutum ya je yayi karatun medicine ya gama ya dawo consultant ya rika ya batse yana gani ubansa ya kwanta ya mutu saboda abun ya fi karfin sa eh wallahi ba abin da ya iya wallahi ƙarya ne shi yasa duk wanda ya sha madaran sunna da tauhidi boka bai da rabo sa yanzu kai ba ma amurka ba ta yadda boka zai karbi kudin ka babu dai na kai dama iya kayan tiredin bokaye daga mata sai jagilan yan boko sai jagilan yan siyasa amma wanda ya san Allah wallahi tallahi sai dai ya je ya kama sayar da itace kai yanzu akwai sayar da wani boka zai karbi kudin ka ƙarya ne ƙarya ne mu abin da muke cewa idan kana da wata addu'a da zaka yi ka dora wani ya zama gwamna ko sanata don me yasa ba za ka kira kanin kanin ka kamishi addu'an ya zama sanata ba ko ba ka bane kana da kanne kana da yayu kana da bafanu kana da yan uwa wani bare ya zo daga wani ka ce kai za ka ci me yasa ba za ka kira dan uwanka kai mishi addu'an ba Allah ne wallahi Allah ne yake bayarwa Allah ne yake bayarwa banda Allah ba mai bayarwa shedan ne yake zayyana musu irin waɗannan miyagun ayyukan domin ya tabar da su Allah ya ce amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ardi shin wane ne ya sanya ku kalifofi a bayan kasa wannan ya tafi wannan ya zo wannan ya tafi wannan ya zo Allahu akbar tun daga kan annabi adamu aka fara wannan kalifancin tun daga kan annabi adamu annabi adamu ya tafi wannan ya zo ba ka san lokacin da ake raka ka firamare da dan bulala ba daɗa gaba gaba kake yi kai ma za ka tafi ƴaƴanka ma su zo su ma su tafi jikoki su zo ko ko kai ba jikan wani bane kai jikan wani ne kai tattaɓa kunnen wani ne shi ma kuma ya yi angwanci ya yi amarya an yi komai an yi soyayya yau ya jima a kwance a kasa haka kai ma za ka zo ka wuce eh idan ka tsaya baka yi aikin alkhairi ba har waɗannan shekaru suka cin maka ka cuci rayuwarka ka cuci rayuwarka wa yaj'alukum ku al al'arbi, Allah ya ce ai ilahun ma Allah yanzu akwai wani abin bauta tare da Allah Allah ya ce kalilan ma tazakkarun kaɗan ne daga cikin bayi suke wa'asuwa da irin wannan wa'azi su rike Allah koma bayan waninsa Allah ya samu dace sai Allah ya ce أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي Allah ya ce amman ya hadikun fi zulumatil barri wal bahri wai wane ne ke shiryar da ku ya nusar da ku a cikin dubbai na kan tudu da kuma dubbai din ruwa wai a bayan ƙasa in za ku yi tafiya Allah ya ce wai waye muku ilhama in kun bi daga nan ga hanyar da za ku bi ku bulla Kano Allah ya ce kuna jin waye nusar da ku haka waye nusar da ku daga bauchi in zaka tafi gombe ga ta inda zaka bi in an bude hanya daga waje kaza zuwa waje kaza za a kulla cikin garin gombe Allah yake kuna jin waye nusar da ku haka wal bahari Allah ya ce a cikin teku wa yake nusar da ku zuwa ga hanyoyin da za ku bi zuwa ga bukatunku idan jirgi ya tashi daga nan an san hanyar da zai bi ya kulla tadi an san hanyar da zai bi ya kulla Kamaru an san hanyar da zai bi ya kulla Somalia ko ya kulla wata kasa Allah ya ce wa ya nusar da ku haka wa man yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati wane ne ke aiko da iska a matsayin albishir gaba ga zuwan rahamarsa shine ruwan sama idan za a yi ruwan sama Allah sai ya koro iska wadda za ta yi sharan fagen zuwa ruwan sama idan ta wuce sai ya aiko wata mai sanyi wadda hadda sanyin ruwan a cikinta da ƙanshin ruwan a cikinta to idan kun ji ta Allah ce bushara ce kowa ya kintsa ruwa zai eh. wa man yursilu riyaha bushran wa yake turo da iska a matsayin mai bushara ne yaday rahmati gaba ga zuwan rahamarsa ai ilahun ma Allah Allah yace yanzu akwai wani abin bauta tare da Allah Allah yace ta'ala Allahu amma yushrikun Allah ya daukaka daga abin da mutane suke shirka da shi wai duk abin da kake hada Allah da shi din Allah yace Allah ya fi karfin sa ya fi ko bai fi ba sai Allah yace أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا amman yabda ulkarka kuma yu'iduhu Allah ya ce wane ne yake iya farar da sabuwar halitta sannan kuma bayan ta mutu ya iya farfadar da ita inji Allah kun fahimta mutum idan ya mutu za a tare shi ko ba za a tare shi ba za a tare shi an taba tayarwa an tattayar ko ba ta ba akwai waɗansu mutane da Allah ya da labarinsu a suratul bakara annoba ce ta zo musu irin mu ce amai da gudawa din aka dinga mutuwa aka dinga mutuwa a rana ɗaya sai kamar mutum ɗari biyar su mutu kai mutanen alƙaryar sai suka ga alamar wannan annoba za ta kare su sai suka yi shawara ɗungurungun gaba ɗayansu da matansu da 'ya'yansu da dabbobinsu duka sai suka fita cikin garin gaba ɗaya suka yi ƙaura daga garin sai da suka yi tafiya kamar daga nan zuwa inkil Allah sai ce ku mutu duka sai suka mutu bayan sun mutu bayan kwana uku sai ce duka ku tashi sai suka tashi sai ce ku koma وهم قلوب حضر الموت فقال لهم الله فقال لهم الله alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al Allah ya kai mai karatu ko sauraron karatu baka ji labarin waɗansu mutane da suka fita daga cikin gidajensu suna dubbai ba inji Allah hadar al saboda tsoron kar su mutu fa qala lahum Allahu mutu sai da suka bar garin sai Allah yace to ku mutu sai suka mutu summa ahyahum sai ta da su Allah yace ba matsalar ba ta mutuwa bace ku koma Allah yace ku dai ku bi ni mutuwa ba a gudu mata an ta da su ko ba ta da su ba makarin mutuwa kai aikin alkai amma mutuwa da ka mutu wani mutum ya taɓa tafiya Allah ya bada labarin su a Qur'ani da yawa daga cikin malamin tafsiri suna ce shine Uzairu da da Yahudawa suke bauta yana tafiya yana tafiya akan jakinsa a cikin jeji sai ya iso wata alƙarya alƙaryar ta ruguje ƙaura aka yi yaƙi aka yi alƙarya ce babbar alƙarya amma babu kowa a ciki wancan gidan ya ruguje ya faɗi wancan gidan yana tsaye ciyayi tun suka shi wannan titin ciyawa ko ina cikin alƙaryan ba kuma tsuntsaye ne kawai suke yawo a cikin alƙaryan wannan mutum da ya zauna ya kalli alƙaryar ya shiru sai ce oh yanzu fa Allah idan yana so garin nan ta dawo sabuwa filta farfado a dinga hada-hada da kai kawo a ciki zai iya Allah sai ce to bari mu nuna muku Allah kai mu ni zan ja baki shi ya tafsirin mu. قال <laughs> لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين Allah ya ce, Au kallazi marra ala ƙaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiya Allah ya ce ko dai mutumin nan da ya wuce wata alƙarya ta rukuje akan sasanninta kada sai ya ce anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha yanzu yaya Allah zai iya farfadar da wannan alƙaryan bayan yadda ta lalace nan Allah ya ce to bari a nuna maka yana cikin wannan tunanin fa amatahu Allahu mi'ata amin a gindin bishiyar da yake zaune Allah sai karɓi ransa sai da ya shekara ɗari a mace a gindin bishiyar sun ma ba'asahu Allah sai tare shi kala sai ya ce mishi kam labis shekara nawa kai anan kala ya ce labistu yauman au ba'ad yaumin ko dai nayi ini ɗaya ko na yi rabin ini kala Allah ya ce mishi balla bista mi'ata amin shekara ɗari kai anan fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna Allah yace ka dubi abincinka da abin shanka bai jirkita ba ko husa bai fara ba a shekara 100 inji Allah na rike abincin فانظر wa sharabika lam yatasanna ai lam yatagayyar Allah yace kalli abincinka ka je ka taba surkinka da ka zuba a gora Allah ya bai bai kosa ne ba wanzur ilahi marika ya ka duba jakinka da ya juya ya kalli inda zaki yake sai ga babu zaki zaki ya mutu ya rubi naman ya lalace ya zama ƙasa ƙasusuwa sun shige cikin ƙasa walinadda alaka ayatan linnas Allah ya ce to kai ma zan sa ka zama aya wa mutane wanzur ilal izami kaifa nunshizuha Allah ya ce ka zura makashin jakin ka ido ka ga yadda zan ta da jakin Allah ya ka tsaya kai kallo wannan bawan Allah kawai sai ya zura ba kasu zuwan jakin ido yana kallo sai ya ga kamar wajen ya dan motsa ya girgiza dan wannan girgizan duka sauran kasusuwan sai suka bullo kan kasa yana kallo wannan kashin sai yayi kamar ya gangara sai je liƙe a jikin wannan duk wani joint sai je shiga cikin joint din sun manaksuha lahama bayan sun haɗu kawai sai ga nama ya ya tsatsafo a jikin gaji can an jima sai ji dakin ya hura hancin saka falan ma ta bayyana lahu lokacin da ya bayyana mishi kala sai yace a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir yace a gaishe ka Allah eh yace Allah ka fi karfin komai da komai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 إليك ثم ya ce wa iskar Ibrahim rabbi arini kaifa tuhi al annabi Ibrahim ya ce Allah nuna mini da kake rayar da matattu mana Allah ya ce mishi awalam tu'min kai kan ba kai imani ba kala bala yace nayi imani walakin li yatma inna qalbi yace Allah ina so zuciyata ta dada natsuwa ne akan tashin kiyama ai akwai ilmul yaqin ko yanzu kai ai wuta labari kake ji to annabi an bude ya gani ولكن ليطمئن قلبي قال تعالى فخذ أربعة من الطير الله يتكلم كامو تنصي guda hudu. fasurhunna ilaika thumma ja'al kulla kulla ala kulli jabalin minhunna juz'an Allah ya kama su kayayyan kasu a kawo misalin ga kaza ga baru ga hasbiya ga a kawo guda hudu Allah ya a yanka idan aka yanka a gwamu tsanamin a haɗa shi sun maja ala kulli jabalin min hunna juz'a sai ka ɗauki kowane tsoka ɗaya yanka ɗaya ka je kan wani dutse ka ajiye wannan aje aje Allah ya ce ka je dukka zuba naman kowa abun zaman sa daban ya saka yace summa du'hunna ka kira hasbiya in ya kira hasbiya sai wancan naman ya haɗu da wancan da wancan da wancan ya hasbiya ta tashi eh an tayar ko ba tayar ba to shine Allah ya ce amman yabda'ul kalkafin mai yu'iduhu wane ne yake fara halitta kuma ya farfadar da halitta sannan daga cikin farfadar da halitta shine akwai farfadar da tsaba eh lokacin da aka je aka daka aka taski aka tsura a buhu kwayan dawan matacciya ce a wannan lokacin Allah zai iya farfadar da ita da ɗanye ko bai iya ba zai iya yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu Allah yace wane ne yake fara halitta bayan ta mutu ya iya farfadar da halittar wa man yarzuqukum minas sama'i wal ardi shin wa yake azurta ku daga sama da ƙasa a ilahun ma Allah Allah yace yanzu akwai wani abin bauta akwai wani Allah da za ku rike tare da Allah Allah yace kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin Allah yace ku zo da hujjojinku da dalilanku akan rike waɗansu abubuwa koma bayan Allah Allah yace in abin da kuke kai gaskiya ne Allah ya samu dace to sai Allah ya ce قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها Allah ya ce, Kun ya alamu man fi samawati wal ardi gaiba illallah, Allah ya ce ka gaya ma al'ummarka, dukkan halittun da ke sama inji Allah da dukkan halittun da ke ƙasa inji Allah ba wanda ya san gaibu in ba Allah ba jama'a kun ji la alamu man fis samawati wal ardi al gaiba illa Allah Allah yake duk mala'ikun da suke sama da duk halittun da suke bayan ƙasa Allah yake babu wanda ya san gaibu idan ba Allah ba akwai wanda ya san gaibu wallahi ba wanda ya san gaibu ba wanda ya san gaibu in ba Allah ba ba wanda ya san gaibu in ba Allah ba Allah ya ce manzon Allah qul la amliku li nafsi naf'an wala darra ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون Allah ya ce ka gaya ma al'ummarka la amliku li nafsi naf'an wala darra ni kaina bani iya mallaka wa kaina wani amfani duk kankantansa kuma bani iya mallaka ma kaina wata cutarwa duk kankantanta Allah ya ce ka faɗa ma al'ummarka jama'a kuna ji qul Allah ya ce ka gaya ma al'ummarka la amliku li nafsi ni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bani iya mallakar makaina naf'an kowane irin amfanarwa wala zarra haka kowane irin cutarwa illa ma sha Allahu duk abin da kaga na samu ko ya same ni abin da Allah ya so ne jama'a kuna ji walau kuntu a'lamul gaiba kuma ni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda na san gaibu lastaksartu min alkhairi to da zan yawaita duk abin da zan yi zan alkhairi ba zan yarda in samu kuskure a wajen alkhairi ba wa ma masaniya su kuma da cuta ba ta shafe ni ba kai ka san yau in an yi tafiya da kai da a yi hadari a mota da ka je Allahu akbar akwai wanda san gaibu in ba Allah ba babu in ba Allah ba babu wanda ya san gaibu in ba Allah ba babu wanda ya san gaibu in ba Allah ba babu wanda ya san gaibu malami na sunna wadda ya kai ya kawo a sunna ya shiga mota ya je ya yi hatsari a mota saboda bai san gaibu ba inda ya san gaibu zai shiga malamin ɗariƙa ya shiga mota ya je ya yi hatsari a mota inda ya san gaibu zai shiga motar ba zai shiga motar saboda bai san gaibu ba ya sa ya shiga babansa bai san gaibu ba da ya gaya mishi karka shiga kakansa bai san gaibu ba da ya gaya mishi karka shiga ba wanda ya san gaibu in ba Allah ba wanda ya san gaibu in ba Allah Allah ya ce ka gaya wa al'ummarka babu wanda ya san gaibu in ba Allah annabi ya ce inda na san gaibu da duk abin da zan yi sai ya zama mini alkai ba zan yadda in je inda zan fada cikin abin da zai cutar da ni ba Allah ya ce ka gaya ma al'ummar ka jama'a babu wanda ya san gaibu in ba Allah ba mala'ika jibril bai san gaibu ba ba wanda ya san gaibu in ba Allah ba haka ne ko ba haka ba haka ne Allah ya ce wa ma yash'uruna ayyana yub'asun Allah ya ce kuma bayi ba su san yaushe za a ta da su a ranar alkiyama ba yaushe ne za a yi tashin kiyama Allah ya ce babu wanda ya sani Allah ya ce bali daraka ilmuhum fil akhirah ilimin su zai cika ya batsi Allah ya ce a ranar alkiyama duk wanda in ma baka san Allah ba in ma kai baka san yaya ake bin Allah ba Allah ya ce za ka sani in an tada alkiyama ka gane lahira ba wajen karatun jarida ba ne Allah ya ce za ka sani bal daraka ilmuhum fil akhirah Allah yace ilimin su zai cika zai kai ya kawo Allah yace a ranar alkiyama duk wanda kaga yana wasa da addini Allah yace zai san gaskiya a ranar alkiyama Allah yace walau tara iz fazi'u fala fauta in fazi'u fala fauta min makanin qarib wa qala تناوش من مكان بعيد وقد كفروا وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك Allah ya ce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam walau tara iz fazi'u fala fauta wa ukizu min makanin qarib Allah ya ce da zaka ga waɗannan masu laifi waɗanda suka ki bi Allah waɗanda suka bi Allah sallallahu alaihi wasallam iz fazi'u lokacin da suka firgite a farfajiyar alkiyama fala fauta Allah ya ce gashi sun rikice kuma ba mafaka wa ukizu min makanin qarib Allah ya ce gashi kuma za a damke su a dab da dab ka je lahira kan ai ka je kusa da su wala kirkin wa ukizu min makanin kari Allah yace za a kama su a damke su a kurkusa ci Allah wa qalu amanna bihi sai ce mun yi imani bihi bihi bil qur'an amanna bihi ai amanna billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wal yawmil akhir za su mun yi imani da Allah mun yi imani da manzannin Allah mun yi imani da mala'iku mun yi imani da ranar alkiyama Allah yace wa qad kafaru bihi min qablu wa amanna bihi Allah sai ce wa min Allah yace to yaya za su iya samo imani Allah ya ce daga waje mai nisa imani a duniya ake yi kuma ka riga ka isa lahira Zama kun fahimta shi imani ba a lahira ake ba a duniya ake yi biyayya a duniya ake yi to su kuma sai da aka yi tashin alkiyama kalu sai suka ce amanna bihi mun yi imani da alkur'ani mun yi imani da Allah mun yi imani da mala'ikun Allah mun yi imani da manzannin Allah Allah yace wa anna lahumut tanawush min makanin ba'id Allah yace yaya da su iya ɗauko wannan imanin ya amfane su daga waje mai nisa inji Allah imani na duniya kai kuma ka isa lahira wa kadi kafaru bihi min qablu Allah yace ai sun kafirce mai imanin da fari wa yaqdifuna bil kaybi min makanin ba'id suka dinga jifa a cikin duhu Allah yace daga waje mai nisa kazzabu bi malam fi bi ilmi suka dinga cewa boka ne suka dinga cewa waka ne Allah yace wa kadi kafaru bihi min qablu wa yakdhibuna bil ghaibi min makanin ba'id Allah yace wa hila bainahum wa baina ma yashtahuna Allah yace an sha makanti tsakanin su da abinda suka yi kwadayi suka yi sha'awa ba suna so su yi imani ba Allah yace to an riga an yi shamaki tsakanin su da imani kama ku ila bi ashiya'ihim min qablu kamar yadda aka yi da ire-iren su kafin su fir'auna ma ba an mishi shaka ba lokacin da ya ga abin ya zo karshe sai ya so ya sallama to Allah ya ce kama ku ila bi ashya'ihim min qablu kamar yadda aka yi da ire-iren su kafin su innahum kanu fi shakkin murib Allah ya ce saboda sun kasance a cikin kokonto mai zurfi a game da alqur'ani Allah ya ce bali daraka ilmuhum fil akira bal hum fi shakkin minha Allah ya ce bari suna cikin kokonto mai tsanani a game da alkiyama bal hum minha amun Allah ya ce ai makantattu ne a game da alkiyama sun gagara su gane har suka je suka cimma makwancin su Allah ya sa mu dace to sai mu kwana anan sai gobe idan Allah ya kai mu Allah ya albarkace mu Allah ya sa mu dace wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin

malamai sun yi saɓani akan addu'ar istikara ana yi kafin a yi sallama ne ko kuma bayan an yi sallama magana mafi rinjaye shine bayan an yi sallama ne bayan ka yi nafilan ka raka'a biyu ka yi tahiyanka ka yi addu'o'inka ka gama ka sallame to gun da kake zaunan sai ka yi addu'ar istikaranka wannan shine magana mafi rinjaye Eh. me hukuncin cika fom don shiga itikafi a musulunci wato galibi ma da ibrahim mutane sukan kawo tambayan a juye mun gane ko magana yanzu misali irin halin da ake ciki na tsaro da waɗansu abubuwa cewa a tantance mutum sai an san a ina kake za ka samu duk inda ka ji an ce a cika fom ɗin an cika ne don irin waɗannan abubuwa don gudun misali kar a je a sa ku a cikin masallaci wani ya je ya barna a masallaci ko kuma wani ya samu mafaka ya je ya yi wani barna ya gudo ya shiga cikin yan itikafi zai yi ko ba zai yi ba sai aka ce to a tantance to za ka samu duk fom ɗin da ji an ce a cika irin wannan ne amma in sun kawo tambayar sai su kawo ta a juya aka kamar wani tsari ne aka kawo ta yadda za a soki abu wannan kuskure ne masu rubuta tambayoyi su ji tsoron Allah da Allah su dinga rubuta abu kawai iya abin da suka ji domin a bada amsa yadda yake kar ka juya tambayar ta yadda za a iya in an bada amsar ta ta samar da wani matsala mun gane ko duk inda ka ji ana tantance dan itikafi abin da ake gudu kawai wata barakana domin zai iya yiwa waɗanda mu aka ɗauke su misali a masallacin nan mutum ashirin wani idan ya takura ya je ya yi wani laifi ko na shi ma ya shigo itikafi za a kore shi ne Ka ya samu mafaka a wannan wajen wani kuma zai iya fita ya je yayi wani barna ya je ya dawo ko wani abu wani kuma zai iya ma ya zo yayi itikafin ya zo ya cutar da mutane a cikin masallacin haka ne ko baka ba saboda haka waɗannan wa'ansu abubuwa ne da ake domin kyautata tsaro a wajen da jama'a suke zama Allah ya samu dace masu wannan wannan shure-shure ne da bayan hana mutuwa eh in bidiya ne suke kawo wannan kwatancan idan ka ce ai maulidi bidiya ne sai ce to ai bi ma bidiya ne mun gane ko wai dai wannan albatil din dole sai an kare ta zama mun fahimta saboda kan an ce wai gaibu sai a ce wai likita ya san gaibu tela ya san gaibu masu nuna waje to ka san dama duk wannan abin yanzu ku duk wannan abin ba zai dame ku ba dama matsalar shine jahilai kun gane magana matsalar shine wadda bai yi karatu ba shi ake rudawa su kuma dama daga cikin al'adar su ba su karantar da jama'ar su kun fahimci wannan daga cikin sharrin dan bid'a mafi muni da ka samu ka tashi ka samu ubanka yana tare da malamin bid'a dare da rana har ubanka ya mutu zaka samu ba zai iya rubuta sunansa da arabiya ba yana faruwa ko bai faru ba ba zai koya mai karatu ba annabi ya ce idan an zo kiran sallah ya tsaya haka ake sawa a kunna a kira sallah sai shi fa limamin malami ne ana zuwa a karanta iziya a gunsa a karanta risala a gunsa a karanta ahalari a gunsa a karanta littattafan addini a gunsa yana ganin ladaninsa in ya zo sai ya dafa masallaci ya ce Allahu akbar ba zai gyara mishi ba har ya mutu kuna kallo kuna anguwan zai haifi ɗansa ku kuke mishi hidima ɗansa ya zama shehi ku ƴaƴanku babu wanda ya zama shehi yana faruwa ko bai faruwa to dama kayan tiredin su jahilai in sunna kuma karatu ake koyarwa yanzu nan malamin zai koya maka in ya kauce yake ce malam ya ratse ni ma bari in yi sanar to amma dama da masu da su wai in ka je gaban malami kamar gawa ne a gaban mai wanka to wannan shine saboda ka irin wannan wai ya tela ma ya san gaibu shi telan ka je ka tambaye shi tela ka san gaibu tela ko ya yayi working experience ne wannan ba gaibu bane wani abu ne na yau da gobe da za a san shi a san fetur anan karantawa ake a sani yanayin kasa ne in ya bada waje kaza geographical yanayi in kaza yayi kaza a za a samu ruwa a irin wannan yanayi a wata zai iya bayyana a yau ko ba zai iya bayyana ba ilimi ne ko ya ake yi gaibu shine abin da ya koyu mun gane gobe za a yi za ka yi hatsari ko ba za ka yi hatsari ba akwai wata makaranta da za ka je a duniya ka je ka yi master na gano yau in an fita za a yi hatsari gobe ko ba za a yi ba eh to gaibu kenan gaibu kenan ƴaƴanka ƴaƴanka da ka haifa ka je ka yi karatun ka gano wane ne a cikin su tela wane ne a cikin su doctor wane ne a cikin su barawo ka je ka gano gaibu kenan akwai wanda ya san wannan wannan to abinda muke faɗa gaibu wannan shine wancan ma suna ta kawo misalan ne don su rikita jama'a to amma da akwai me ne rikita an ba jahili ba babu Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka